This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. suna Sunana Sarrafil Hashim Gumel tare Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke kawo wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana. 29 ga watan Nuwamba shekarar hudu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Sarfilu Isra'ila da kungiyar Hezbollah sun zargi juna da saba yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma bayan kwana daya da nufin kawo karshen faɗan da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa. Jiragen saman rasha marasa matuki da makamai masu linzami sun yi lugudan wuta a kan cibiyoyin makamashi na Ukraine a jiya Alhamis. Wasu Amurkawa guda uku da aka ɗaure tsawon shekaru da yawa a China sun iso Amurka da yammacin shekaran jiya Laraba. a zaman wani bangare na musayar fursunoni tsakanin Washington da Beijing. Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a cewa gwamnatin Najeriya ta ce tana yunkurin samar da megawatt dubu goma sha hudu na wutar lantarki lamarin da masana ke cewa alal hakika wannan yunkuri da kuma tunani abu ne mai iya yiwuwa domin ita najeriya tana da wannan potential na samar da sama da dubu goma sha hudu megawatt haka kuma za a ji cewa jam'iyyoyin siyasa a kasar ghana sun cin motar jejeniyar zaman lafiya don tabbatar da an yi zaɓe mai zuwa cikin kwanciyar hankali ganin gaskiya jejeniyar zaman lafiya da aka yi kasan gan a jam'iyyoyin da duka abu ne mai amfani kullum kana ganin cewa kamar inda zaɓe a kasar afirka sai kamar za a kai ƙarshen duniya sai a biyo mu cikin shirin domin ji cikakkun rahotannin sannan kuma muna tafi da shirin manuniya wanda isa lawal ikra ya shirya kuma zai gabatar sai kuma nasihar juma'a da zamu ji daga malamai amma yanzu sai a gyara zama a sha na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Isra'ila da kungiyar Hezbollah sun zargi juna da saba yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma bayan kwana ɗaya da nufin kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe sama da shekara ɗaya ana gwabzawa. rundunar sojan isra'ila ta ce dakaranta na sama sun kai hari a jiya alhamis akan wani gini da kungiyar hezbollah ke amfani da shi don ajiyar makaman roka masu cin matsakaicin zango a kudancin lebanon wato kungiyar da amurka ta ayyana a matsayin ta ta'addanci Isra'ila ta kuma ce ta buɗe wuta akan abin da ta bayyana a matsayin motocin waɗanda take kyautata zato 'yan ta'adda ne da suka isa wurare da yawa a yankin kudancin ƙasar wanda ta ce hakan ya saba yarjejeniyar. a ɗayan gefen kuma ɗan majalisar dokokin hezbollah hassan fadlallah ya zargi isra'ila da saba yarjejeniyar Jiragen saman rasha marasa matuki da makamai masu linzami sun yi lugudan wuta a kan cibiyoyin makamashin Ukraine a jiya Alhamis. Lamarin da ya yi sanadin katsewar wutar lantarki ga mutane sama da miliyan ɗaya a faɗin ƙasar a cewar hukumomin Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi Moscow da zafafa rikicin ta hanya mafi muni. Yana mai cewa ta yi amfani da makamai masu linzami da kuma wasu makamai masu kunshe da bama-bamai da yawa. Harin dai shine na biyu da Rasha ta kai akan cibiyoyin makamashin Ukraine a wannan watan. Jami'ai sun ce wannan kuma shine karo na goma sha ɗaya da aka kai babban hari akan cibiyoyin makamashin Ukraine tun daga watan Maris. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce Moscow ta kai harin ne a matsayin mai da martani saboda hare-haren da Ukraine ta kai akan yankin Rasha da makami mai linzami na ATACMS na Amurka. putin ya kuma ce wuraren da rasha za ta kai hari nan gaba ta yiwu su hada da mahimman cibiyoyin gwamnati ko na jama'a da ke kiev babban birnin ukraine Wasu Amurkawa guda uku da aka ɗaure tsawon shekaru da yawa a China sun iso Amurka da yammacin shekaran jiya Laraba a zaman wani bangare na musayar fursunoni tsakanin Washington da Beijing. Musayar wadda fadar White House ta sanar a safiyar Laraba ta kasance wata yarjejeniyar diflomasiyya da ba a saba gani ba tsakanin amurka da china yayin da wa'adin shugaban amurka joe biden ke dab da karewa. A jiya Alhamis Beijing ta sanar da cewa Amurka ta mai da mutane hudu zuwa China ciki har da wasu 'yan kasar China akalla uku da Beijing ɗin ta ce an tsare su ne saboda dalilan siyasa na hudun kuma wani mutum ne da ke zama Amurka da Beijing take nema saboda ya aikata manyan laifuffuka sai dai gwamnatin China bata bayyana ko suwaye mutane hudun ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ina jima kaɗan Maryam za ta sake kira da labarai kafin nan gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa tana yunkurin samar da wutar lantarki mega dubu goma sha hudu ta hanyar amfani da madatsun ruwa abinda masana ke ganin gwamnatocin baya sun sha irin wannan alkawura. Ƙarshe dai kuɗaɗen da ake warewa sarwanta kawai suke yi. Ga wakilin murya Amurka Rukayya Basha da wannan rahoton. Ministan wutar lantarki Adebayo Adelabu ya ce Najeriya na da isasshen madatsun ruwa da za su iya samar da hasken wutar lantarki megawa dubu goma sha hudu. Ministan ya bayyana hakan ne a lokacin da suka cimma yarjejeniyar sanya hannu da takwaransa na ministan ruwa Joseph Osif domin cimma muradun bankin duniya na samar da isasshen hasken wutar lantarki da kuma bunƙasa harkar noma a Najeriya. Ministan ya ƙara da cewa yanzu madatsun ruwan ƙasar na samar da kaso ashirin cikin megawa dubu dubu biyar na wutar lantarkin kasar hakan yasa suke yunkurin faɗaɗa shi shin ko yaya masana ke ganin wannan yunkuri tambayar da na yi wa injiniya dr aminu sahabi kenan wanda masani ne a harkar na'urorin samar da hasken wutar lantarki ta wayar tarho inda na fara da tambayar sa game da ikirarin da ministan wutar lantarki ya yi na samar da wutar lantarki megawatt dubu goma sha hudu inda ya kada baki yake cewa. eh alal hakika wannan yunkuri da kuma tunani abu ne mai iya yiwuwa domin ita najeriya masana masu bincike sun tabbatar da tana da wannan potential na samar da sama da dubu goma sha hudu megawatt na wutar lantarki daga hydro. To akalla megawatt nawa ne kasar take bukata domin ta wadatar da 'yan kasar da hasken wutar lantarki? Wato akwai mabambantan alkalumma game da yawan wutar da 'yan najeriya suke bukata a halin yanzu masana sun tabbatar da najeriya tana bukatar sama ga 45 wato gigawatt 45,000. A to kana ganin akwai wasu hanyoyi da ya kamata kasar ta bi domin samar da hasken wutar lantarki da zai wadaci 'yan kasar? Sosai kuwa akwai hanyoyi da dama da Najeriya za ta iya bi domin cimma burinta na samar da isassan wutar lantarki kamar yadda sauran kasashen duniya ke yi. Lalle akwai bukata a haɓaka energy mix wato gamin gambizar hanyar samar da wutar lantarki ya kamata a kalli ta samar da wutar lantarki ta hanyar wind wato karfin iska da kuma hasken rana da kuma ingantaccen hanyoyi na kuna gishirin nukiliya. Comrade Isa Tijjani na daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullum kuma ya bayyana cewa wannan yunkuri na ministan wajen samar da wutar lantarki dole laikam tarihi ne zai maimaita kansa. Isi ishu din wutar lantarki abin takaici ne da ban haushi da ban mamaki domin karara ta nuna cewar babu wani abu da ake yi a harkar wutar lantarki illa a fidda kuɗi a sace a raba a kasa a zuba a aljihu nan obasanjo ya ce da mu sun kashe kuɗi dala biliyan goma sha biyu sai ga shi ministan wancan lokacin da aka takura shi ya ce ai wutan nan na mambila da ake magana ko sharan filin ma ba a yi ba amma babu kudin. kuma ma wai zancen da ake yi na 14 megawatts 14 megawatts ina zai kai a najeriya 14 megawatts bai kai ma fa bai kai wutan da yake airport ɗin london ba ko ko ko masallacin harami yanzu dai kasar na samar da kasa da megawatt dubu biyar ga mutane sama da miliyan ɗari biyu kuma kasar ta fuskanci ɗaukewar wutan lantarki su goma sha ɗaya a cikin shekarar nan rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya a gai da rukayya basha har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga maryam ta da kashi na biyu na labaran duniya. mayakan 'yan tawaye sun toshe babban hanyar damascus zuwa aleppo a jiya alhamis abinda wani mai sa ido ya ce wannan farmakin na daga cikin manyan hare-haren da suka yi sanadin kisan mutane kusan 200 ciki har da farar hula da harin sojojin saman rasha ya ritsa da su Kwana ɗaya kafin aukuwar lamarin ƙungiyar HTS da ƙungiyoyin da ke kawance da ita sun kai wani harin bazata a yankunan da ke karkashin ikon gwamnati a arewacin lardin Aleppo. Lamarin da ya haddasa ƙazaman faɗan da ba a ga irinsa ba cikin shekaru da yawa a cewar ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Observatory da ke Siriya. Amurka da Turkiyya dama sun ayyana ƙungiyar ta HTS a matsayin ƙungiyar ta'addanci. Adadin waɗanda aka kashe a faɗan da ake ci gaba da gwabzawa ya ƙaru zuwa 182 ciki har da mayakan ƙungiyar ta HTS 200 da wasu 19 daga ƙungiyoyin ƙawancen HTS ɗin sai kuma sojojin gwamnati da mayakan ƙungiyoyin ƙawancen ƙawancensu 61 a cewar ƙungiyar sa idan. rasha dai abokiyar kawancen shugaban kasar siriya bashar al-assad ce a shekarar 2015 ta fara shiga yakin basasar na kasar siriya Hukumar lafiya ta WHO a jiya Alhamis ta buƙaci ƙasashen duniya su tashi tsaye wajen sa ido a kan cutar marar tsuntsaye bayan da aka gano cutar a karan farko a jikin wani yaro a Amurka. duk da cewa adadin na marar tsuntsaye nau'in h5n1 bai da yawa ana ƙara samun masu kamuwa da cutar a tsakanin biladama a faɗin duniya a cikin shekarun baya-bayan nan a cewar jami'ar hukumar who maria van kerkhove a yayin wani taron manema labarai a shekarar 1996 ne dai cutar murar tsuntsaye nau'in h5n1 ta fara ɓulla amma tun daga shekarar 2020 yawan barkewar cutar a tsakanin tsuntsaye ya karu matuka haka kuma an samu karuwar adadin dabbobin da suka kamu da cutar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc adalla. A daidai lokacin da babban zaben kasar Ghana ke tunkarowa, masu neman shugabancin kasar sun sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a Akara, babban birnin kasar, gabanin zaben kasar da zai gudana a ranar bakwai ga watan Disamba mai zuwa. Lamarin da masu sharhi ke ganin yarjejeniya za ta ba da gudunmawa wajen samar da zaman lafiya. Wakilin Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya haɗo mana. taron da aka gudanar a Accra babban birnin Ghana ya samu halittar masu ruwa da tsaki kan harkar zaben kasar da suka hada da jam'iyyun siyasa da hukumar zaɓe da shugabannin addinai da 'yan sanda da alkaliyan alkalai ta kasa sai dai kuma wasu manyan jami'an diplomasiya yayin jawabinsa Dr. Muhammad Ibn Chambers babban wakilin kungiyar tarayyar Afirka mai kula da ɗaki bindigogi ya yi kira ga al'umman Ghana musamman jam'iyyun siyasan da su kaurace wa tashe-tashen hankula a lokacin zaben watan Disamba mai zuwa ya jaddada muhimmancin tabbatar da gudanar da zaɓe cikin limana domin kaucewar hotannin da basu dace ba daga masu sa ido na ƙasa da ƙasa waɗanda za su yin tasiri ga ƙasar. John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC mai adawa ya ce ya kamata duk waɗanda sun ka sanya hannu su yi ƙoƙarin cika alkawalin da suka yi a aikace kada ya zamo a rubuce kawai. Tsohon shugaban Ghana na bukatan da 'yan sanda su tabbatar da isasshen tsaro ga al'umma la'akari da mace-macen da aka yi a zaɓen shekarar dubu 2020 da ya kai takwas tare da hare-haren da ma aka kai ma wasu al'umma a lokacin zaɓe. Shi kuwa mataimakin shugaban kasar Ghana kana ɗan takarar shugaban ƙasa karkashin inuwar jam'iyyar MPP Dr. Mahmudu bawumiya ya ce a shirye yake kuma yana bukatar da al'umman Ghana su ba da gudunmuwa wajen tabbatar da zaman lafiya inda yake cewa Ghana za ta yi nasara kuma za a samu zaman lafiya. Ghana will win and peace will reign. An dai shafe watanni majalisar wanzar da zaman zaman lafiya a kasar na ta kokarin shawo kan hankalin jam'iyyar NDC mai adawa domin ta amince ta sanya hannu a yarjejeniyar Sheikh Salman Hassan mamba ne a majalisar wanzar da zaman lafiya a Ghana ya ce ko shakka babu wannan babban nasara ne. In an ka samu ga shagabannin waɗanga jam'iyyoyi da ke da mabiya masu yawa sun sa hannu a kan neman zaman lafiya da kwanciyar hankali zai sa mabiyan duka su ma su gane kamar al'amarin siyasa ba ba al'amarin fada ba ne an kare shi sa babban nasara ne sosai gare mu shi ko shu'aibu sharif mai sharhi ya yaba da wannan mataki ganin gaskiya yake zaman lafiya da aka yi kasan gan tsakani a jami'o'in da duka abu ne mai amfani kowa na son zaman lafiya kullum kana ganin cewa kamar in za a yi zaɓe a ƙasar afirka sai kamar za kai ƙarshen duniya wannan fargaba da tashin tashin hankula da mutane ke ciki a gaba daɗi so shi wannan da aka yi yana da kyau abin da yana da amfani kwarai eh, yana kawo a ah, kwanciyar hankali da kuma kuma rashin fara da Wasu al'umma ko sun tofa albarkacin bakin su bisa wannan yarjejeniyar da aka kulla. Suleiman Al'arif Billah. Zaman lafiya shi yake sa ka ci abinci ka koshi ka kwanta. Zaman lafiya shi ke shi ke sa ka yi harkoki. In wadanga duka ba a sami su ba ba a samun wadanga da na gaya maka. Don shi zaman lafiya babban alheri. Allah ya ba mu shi gana. Muhammad Ahmed Bukhari. Wannan alkawali da an kai ba ga manyan ka ba har ga mu ma. Mu za mu taya su ɗinke wannan zaman lafiya. Allah ya zaunar da gane lafiya. Yanda za mu mu ga farkon zaben ga to Allah ka nuna mana karshen sa Allah ka sa dukkanin mu mu yarda da hukuncin Allah Ghana dai na ɗaya daga cikin kasashen Afirka da ke da dorewar demokradiyya kuma fatan al'umma ita ce a kammala zaben lafiya Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana a gai da Hamza Adam. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci da 60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. ba ga haka a lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na Hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin manuniya. shimfiɗa shimfiɗar shiga zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisa a Ghana ya sa yakin neman zaɓe ya ƙara kuna. Jamdawani Mahama ya zagi Dr. Mahmud Bawumia several amma Alhaji Dr. Mahmud Bawumia da musulunci bai zage shi ba bai rama bai ba. Ka samu mutum ya je da kamfe ce ce ma kaman ka vote ma kai musulmi ka vote ma Christian haramu ne. Tuni dai su ma matan 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyu biyun da za su gabza a zaben watan sha biyun wannan shekara suka yanki wata sabuwar ga yauna. samu sannan wani ya samu We must be the driving force behind the Mahama campaign and his message to the people. tilas ne mu kasance masu isar da sabon yakin neman zaben Mahama ga jama'a. To ko me yasa al'ummar zangon da ke gane gangara gangarar gabzar juna? Don su kare wannan monopoly na NDC a cikin zangonnai har kuma suka takardar shugaban kasa. Don mutanen zango su yadda da su mu fara daga ga zango ya rabu kenan yanzu. Waɗannan ba so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan kukkurɗa lunguna da sakuna. Shiri na ɗari da da bakwai cikin jerin shirin manuniyan da ke hankoran haskakawa masu sauraro mafita dare da rana. me yiwuwa neman mafitar kuma amma na tattara tarin ƙuri'u ta sa ɗan takarar shugaban ƙasa a Ghana na jam'iyyar MPP Alhaji Mahmud Bawumia neman muhawara da John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC don kawai a baiwa al'ummar kasar dama su auna. I am looking forward to a debate with John Mahama on the economy. Ina son yin muhawara da John Mahama akan tattalin arziki abin da ya shafi kasa da mulki amma yana gudu daga muhawara. Mutanensa sun ce baya son yin muhawara amma baya son yin muhawara ne saboda ya san zan fallasa shi zan fallasa manufofinsa marasa amfani. Ya ce yana da tsarin tattalin arzikin awa 24 wanda ya kasa yin bayani a kai fanko ne shi ganga ne kawai mai zagi idan muka haɗu da shi gemu da gemu don mu yi muhawara kasar nan za ta gane inda manufofinmu suka dosa sai da kuma ɗan takar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar dawa ta ndc a ghana john dramani mahama ya ce ai al'ummar ghana sun gane abubuwan da ke gudana let me take you down memory lane in 1992 There was an election in America. It was between Bill Clinton and George Bush an tuna muku a biyu an yi zaɓe a Amurka tsakanin Bill Clinton da George Bush Senior. A wancan lokacin tattalin Amurka na cikin mawuyacin hali. Kamar yadda tattalin arzikin Ghana ke cikin rikici a yau. Kun san abin da mutanen Clinton suka ce? Magana tattalin arziki ake yi yanzu. A yau ina maimaita wannan kalmar. Wannan zaɓen da za mu yi na tattalin arziki ne wawa kawai. Ba game da duk waɗannan abubuwa marasa amfani ba ne game da tsari ne mai kyau ko bai kamata kana ɓuya a bayan muhawara ba kun lalata tattalin arzikin ƙasa wannan gaskiyar kenan me yasa kake gudun magana kan tattalin arziki domin an kawo ka ne don ka gyara tattalin arziki. Tiridai jigajigan jam'iyyar NPP mai mulki a Ghana irin su Malam Adam Sabo suka fara sukuwar sukar ɗan takarar jam'iyyar adawar da suka ce yanzu dai ya riga ya zake wajen yada kalaman tsana. Sarakai ma na batun batun shanin Dr. Alhaji Mahmudu Bamiya malamai na batun shi attajirai na batun shi in fa kowa matasa duka na batun shi wai ya zo sake fuskan batun shanin siyasa na Ghana kuma mu da gaskiya dai inda muka kai gadi ma eh, zagi da gaskiya eh, tango social media na nan da sauran shi john dawani mahama ya zagi dr mahmud bamiya severally eh, stupid don be silly akwai videos nan da ake zabgawa ina sama kana kana gan wannan duka amma mu ya buna dadi kwarai kamar alhaji dr mahmud bamiya da musulunci bai zage shi ba bai rama bai ba kuma bai ja wani maganan da zai kawo bacin rai ba kuma mu kana muke mu control da campaign mu kenan shi kuwa jigon jam'iyyar adawa ta NDC a kasar ta Ghana Alhaji Mahdi Jibril ga wa duniya yake cewa ai gogewar dan takar shi ta riga ta bayyana muna batun 24 hour economy wanda zai ba matasa opportunities aiki wanda ma zai bari increase in batun security mu mai expand the recruitment kan police and security kuma waɗanda gane sun san da sama da irin aiki da John Mahama yayi shekaru uku kade ko fudu wanda ya zama ke mulki as against eight years in the npp ya yi yau isa mun ce campaign mu dai alhamdulillah in allah ya da muna zai yadda kamar john mahama zai zama president mu da next president in ghana ka samu mutum ya je da campaign shi christian ce ce ma kai musulmi ka vote ma christian haramu ne ce ta kama da kai su ashe ghana ma elections da ake yi batun addini ba shi ba ne amma batun wa zai yi aiki a gefe guda kuma uwar gidan dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar npp mai mulki a kasar ta ghana hajiya samira ya ce ta gabata a gaban matan zangon da ta ce ta zo ne don ta rusuna. Mun tura yara wasu gaba yau zango namu ya kai muka ci. Mun taimaki wasu yau zamani mu muka ci. ita ma dai uwar gidan ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa ta ndc lodina john mahama ta ce manufofin mijinta kawai ya kamata mata su tattauna we must be the driving force behind the mahama campaign and his message to the people tilas ne mu kasance masu isar da sakon yakin neman zaben mahama ga jama'a mutum ne da yake da gogewa shugaba ne mai gaskiya da riƙon amana kuma shugaba ne da zai kullo da tattalin arzikin awa 24 don samar da ƙarin ayyukan yi tilas ne a ji shi a kowane lungu da sako na ƙasar nan wane ne zai kai wannan sako ka jama'a fiye da mu mata ina ba ku tabbacin cewa za ku samu goyon baya na ɗari bisa ɗari idan muka jajirce za mu iya kawo canji kuma mu gina gana da muke so tare da john mahama da ndc tuni dai saka sakar saka siyasar addini ta fara rarraba kawunan al'ummar zango gamar da zaben shugaban kasar na ghana autan hadima ankara ghana mun daɗe muna siyasa a kasar nan ba mu saba tamun wa'annan rarrabuwan kai kamar na bana ba wanda yake nuna kamar an sa addini a cikin siyasa alhamdulillah wanda ke kai yanzu shi ke kai wanda kuma yake nema ya taɓa yi sai sa ai dubawa za mu yi mu 'yan zango fa mun iya siyasa sunana abba jibrin abdulhamidu dan karamin bawumiya da ke da kuma abin da ya sa siyasa ko in ce zaben wani shekara na shugaban kasa a wani kasar tamu ta Ghana a wani shekara ya kawo ce ce ku a tsakanin al'ummar zango ko in ce al'ummar musulmi wani abu ne da ya samo asali daga jam'iyyar adawa ta NDC wanda sun sha kalubalantar jam'iyyar MPP akan ba ta son mutanen zango ba ta son musulmai to sai jam'iyyar MPP mai giwa mai mulki a hannu sai suka ba wa musulmi takarar shugaban kasa a wannan jam'iyya to nan isa mu dama kuma 'yan jam'iyyar MPP suke kalubalantar 'yan jam'iyyar NDC akan to yanzu kun ce ba a wannan mu ba a san mu to yanzu gashi an ba wa namu da haka mu dai muna tare da Dr. Mahmud da Bomiya kuma muna goyon bayansa kuma da ikon Allah wannan tarihi za a kafa shi na musulmi na farko da ya zama shugaban kasar Ghana. Mm, Alhaji Mansur nan Accra Ghana. To lalle kan an samu baraka ne saboda NPP sun zo su yi homework su yi aikin sosai su bincike sun ga me yasa mutanen zango ba sa son su. So ga cewa sun ma mutanen zango laifi Rawlings ya zo da shi da NDC sun zo kuma ndc. na zango gata to suka ya da su karye wannan abin mafarin su ka zo suka ba aliyu muhammad mataimakin shugaban kasa a za ku ja waje kan bawumiya su zo suka ba ma bawumiya mataimakin shugaban kasa ya kawo su zo suka ba da zango ministry don su karye wannan monopoly na ndc a cikin zangonnai har kuma suka ba shi takardar eh, tiketin shugaban kasa don mutane zango su yarda da su su san cewa suna son su mun ka ga zango ya rabu kenan yanzu. cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwana. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki ɗari tara da goma ne su yi sallamar sakin kujerun da suka riga suka ɗanɗana. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku Idris Abdallah Bako da Rizwan Abbas na Ghana da suka gane ganuwar gangan mana muryoyin da cikin cikin su babu fitina ni isa lon na garin ikara da kan shirya an gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na manuniya a gai da na ikara yanzu kuma sai a gyara zama domin saurari nasihin mu ta yau juma'a Bolu Musa, ita haka na ibin limamin izalar da birawa ta suna da ke masallacin jima'an jami'ar kanan plato na nasiha ga al'umma musulmi na duniya gaba daya mu ji tsoron allah mu gyara tsakaninmu mu kyautata wa 'yan uwa musulmi da waɗanda ma ba musulmai ba mai zaman lafiya kuma zaman lafiya na da muhimmanci a cikin addinin musulunci allah ya mana umarni mu zauna lafiya ko an gaya musu maganin da ba daɗi sukan a ba musulunci rikici sai zaman lafiya haka kuma na biyu mu kula da addu'a annabi ce ni'mat silawa silawo mu'min asabar wa du'a ma dalla da makamu mumini hakuri da yin addu'a saboda ka addu'a Najeriya Allah ya hada kanmu Allah ya samu zauna lafiya halin da ake ciki na tsadan ababuwa Allah ya kawo mana sauki mu ji tsoron Allah mu gyara tsakaninmu mu da makwatan mu zauna lafiya kada a rika yawan samun damuwa da fitintunu tsakaninmu shi daina musulunci bai umarni da rikici ba kullum musulunci na kira da zaman lafiya da haɗin kai shi shine ya kamata mu kira ga al'umma gaba ɗaya mu mu kyautata a taimaka mu waɗanda ba su da shi a ji tausayin al'umma so kuma shugabanni su adalci dan duk in an shugaba yana adalci to zai samu rahama a lahira yi koma wajen Allah ina fatan Allah ta'ala ya biya mana bukata Allah ya ba mu gamawa lafiya Allah ya taimaki da rediyon Amerika Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu gamawa lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah. To Allah ya saka da alkhairinsa. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takaice. To a takaice Isra'ila da kungiyar Hezbollah sun zargi juna da saba yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma bayan kwana daya. da nufin kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe sama da shekara daya ana gwabzawa. rundunar sojan isra'ila ta ce dakaranta na sama sun kai hari a jiya alhamis akan wani gini da kungiyar hezbollah ke amfani da shi don ajiyar makaman roka masu cin matsakaicin zango a kudancin lebanon wato kungiyar da amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda Jiragen saman Rasha marasa matuki da makamai masu linzami sun yi lugudan wuta a kan cibiyoyin makamashin Ukraine a jiya Alhamis, lamarin da ya yi sanadin katsewar wutar lantarki ga mutane sama da miliyan ɗaya a faɗin ƙasar a cewar hukumomin Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi Moscow da zafafa rikicin ta hanya mafi muni. Yana mai cewa Rasha ta yi amfani da makamai masu linzami da kuma wasu makamai masu kunshe da bama da yawa. Wasu Amurkawa guda uku da aka ɗaure tsawon shekaru da yawa a China sun iso Amurka da yammacin shekaran jiya Laraba a zaman wani bangare na musayar fursunoni tsakanin Washington da Beijing. Masu raro baki da abin da ya sauwa nan a mu na yanzu sai kuma can da asir da misalin karfe hudu na yamma za a ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri. Domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye shiryenmu da suka gabata sai a shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voa hausa. facebook.com har ma da shafukanmu na sada zumunta. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta ni gabatar da wannan shiri sai kuma Dadi Balawi wanda ya hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumin da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa Assalamu alaikum.